alƙaluman bincike da ƙungiyar ta gudanar a ƙasashe ɗari a duniya ya nuna cewa cin hanci da rashawa ya ƙaru musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Rahoton ya nuna cewa ba a samu wani alamar canji a Najeriya ba idan za a yi la'akari da ire-iren kuɗaɗe da suka salwanta a fannoni daban-daban kamar yadda aka kashe sama da naira tiriliyan biyu da rabi a ɓangaren tallafin man fetur ko kuma ta ɓangaren samar da wutan lantarki. da ta riga ta lamushe kuɗi sama da dalar amurka biliyan ashirin ba tare da kibta ido ba. Buhari Bello Jega, darekta ne a cibiyar bincike akan harkar siyasa da albarkatun ƙasa. Ya ce shugabannin Najeriya ba su nuna sha'awar yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Tun shekara dubu da goma sha ɗaya an kafa kwamiti kwamiti kwamiti daban-daban wanda suka yi bincike a kan shi kamar harkar tallafin mai da aka cire sannan kuma akwai kwamiti da aka kafa a ƙarƙashin hurba da wanda ya yi bincike a kan ita hukumar nnpc duka sun yi sun ba shugaban kasa sun nuna cewa akwai mummunan sata da yake faruwa a wannan kasa da dole ne shugaban kasa ya tashi ya yi abin nan amma sai kika duba ba abin da yake faruwa kamar misali yanzu in kika duba ita ministan petrol ta kasa har yanzu ba wanda ya kore ta ita ma kanta bata ga ya kamata cewa lallai inda an riga an yi abin da ya kamata ita ma ta dan ce to ta hakura ta bar wannan mulkin saboda mutuncinta har yanzu tana nan zaune daram ba abin da ya same ta kuma shugaban kasan ba abin da ya faru yau in kika shiga kowace ministry da ke kasan nan ba abin da yake faruwa in ba sace-sace ba amma matsalan da ake faruwa shine shi shugaban kasa goodluck ya kafa ministocin nan kawai sai ya ba su wuka da nama ya ce kawai ku gyara najeriya kuma shi gyara baya zuwa haka dole ne sai shugaban kasa ya sa kafan shi a kasa ya yi da gaske ganin halin da najeriya ta shiga a sakamakon wannan bincike da kungiyar transparency international ta yi sai kungiyar tarayyar kasashen turai wato eu ta ce za ta agaza wa najeriya da kuɗi naira biliyan saba'in domin ta yaƙi cin hanci da rashawar da a yanzu haka take takura wa tattalin arzikin ƙasar. Wani abu da Honorable Binta Mai Gari Bello ta ce ɓacewar basira ce. Na ga kamar akwai ɓatan basira a ciki. Ɓatan basiran shine ya za a yi a ce ƙasar da take da kakkaurar suna a maganin ya eh, cin hanci da rashawa kuma a ce an ba su kuɗi kuma kuɗin nan wa shugabannin za a sake bawa kuma shugabannin nan su ne masu cin hanci da rashawa. a ɗauki kuma kuɗi a ba su kamar an ba kura fiɗa ne aiko. Me mafita to? To ni dai a gani na kuma a yanda ni na fahimci tafiya, Najeriya tana da buƙatan sauye-sauye da yawa. Daga fuskan shugabanci, kawar da tsoffin da suka daɗe a gwamnati. ka yi yau ka yi jiya kana so ka ga gobe lokaci ya wuce. Sai dai kuma mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar siyasa barista Ahmed Ali Gulak ya ce shugaba goodluck jonathan baya goyon bayan cin hanci da rashawa shi yasa ma ake hukunta manyan 'yan ƙasa idan an same su da laifi kowa ya sani a kasar nan cewa mutanen da ake zargin su na rubda ciki a kayan jama'a an gabatar da su a gaban kotu dan Najeriya bai san abin da aka yi da Cecilia Ibru ba manajin director na Oceanic Bank ai duk duk duniya ba wanda bai sani ba ko kuma a ce gabatar da bode george da aka yi a gaban kotu wata sabuwar abu ce ko kuma tafa balogun dan najeriya ya san abin da aka yi wannan ya nuna cewa shugaban kasa goodluck jonathan ba zai daura ma kowa gindi ba dalilin in an same ka da laifi na cin hanci da rashawa you are on shugaban kasa yana ba da na'am rahoton ya kara da cewa bangaren kwangila ma ya fi kowanne cin hanci da rashawa a najeriya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.